Nous allons bien sûr reprendre un petit repos. Nous revenons dans un instant. God bless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC akan mita goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da kuma saduwar mu da ku a wannan shirin namu na yanzu. Murtala Faruk Sanyina ne ke muku marhabin a cikin wannan shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsalolin da muke fuskanta. ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda aka saba jin su ba amma a madadin haka za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kaɗe-kaɗe ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da wannan rahoto na musamman shi dai gwamnan jihar dan jam'iyyar pdp ahmadu umaru bintiri a wajen gangamin murna da jam'iyyarsa ta shirya bisa nasarar da ya samu a kotun koli gwamnan ya ce yanzu kam an ja daga kuma baya ma shayin bincika tsohuwar gwamnatin jihar tun daga matakin jiha ko zuwa kanan hukumomi inda mako ya gugan zana da cewa yau allah ya kawo mana rana da dukanmu muna gode ma ubangiji muna gode ma juna da ya kawo mana karshen nasara da Allah ya babu. Ina so yi muku tabbacin cewa duk alkawali da muka ɗauka tsakanin ku da mu wallahi tallahi za mu ci Na yi muku alkawali ba zan cuce ku ba kuma ba zan bari a cuce ku ba. Yanzu da kuma muka sada tattalin arzikin wannan jiha ina so in gaya muku duk wanda ya kashe wannan jiha duk wanda ya taya kashe wannan jiha da wanda suka kashe local government a jiya ba zan bar su ba saboda haka ba zan bar su ba zan karɓa muku dukiyar ku a hannunsu ko ke ne ka taya a kashe jiha ko ke ne ka taya a kashe local government saboda haka in suna ci to su mayar in ba ka ba lahi la su ko ke dan wane ne sai mun tabbatar da fatan wannan gwamnati ubangiji ne da kawa to sai dai ku a martanin da suka mai da bangaren tsohuwar gwamnati da ma jam'iyyar apc sun ko bai na kalaman na gwamnatin ne da barazanar siyasa amal lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar ko bayyana yadda masu ke kallon wannan barazana a yanzu a samu gwamnati ta wuce da wata laifi ba a balantana shi ya ce zai zo nashi bincike saboda mun sani barazana ke saboda abin siyasa na farko kafin ka bincike wani ya kamata kama ka bincike kanka shin kana da hurumi na wannan bincike saboda aikin bincike ba nashi bane zai yayi bincike amma hukuntawa ba nashi bane so don haka idan wani akwai abin da ke gani wanda aka yi ba daidai ba akwai hukumomi da yawa da aka yi saboda aikin da aka basu su hukuma irin na efcc da icpc sai rubuta ce ga abin da ga aka yi ba daidai bane na su bincike amma harkan bincike wannan ba nashi bane mu da mu da muka sani yana so da abin siyasa ne kuma ganin cewa shi da yake da shari'a ma a gaban a kotu wanda hukunci za yanke saboda amundana da ya yi a lokacin da ya rike mukami na gwamnan rikon kwarya shine zai zo ce zai bincike wani so mu dai ga fili ga doki Ah, mun sani mun yi wannan gwamnati namu shekara hudu tsakanin mu da Allah kuma mun yi ayyuka mutanen jihar dama sun ga abin da muka yi kasa shi kuma yana kurkun yanda hauka saboda ya gagara ma mutanen jihar dama komai yana kama maganar bincike don da bata mutanen hankalin jihar mutanen jihar Adama zuwa ga wani bincike da zai ba bincike aka kawo shi ba mutanen jihar adama sun kawo shi ma mutanen jihar adama aiki don haka yanzu ga mutanen jihar adama me zai ko me yayi a ƙasa ba magana ka zo ka ci zaka bincike ba wannan batu dai yanzu ko ya ja ce ku ce ma a jihar adamawa inda masu fashin baki ke ganin fa akwai abin dubawa aminu gambagwe wani mai nazari ne kan harkokin siyasa a jihar cewa ya yi to magana mafi muhimmanci a nan shine kamar yadda mu da ke bibiyan harkokin mulki da kuma good governance muke bayarwa shine mai girma gwamna kare rungumo fadar siyasa ya dauki hidimar al'umma kawai ya sa a gaba tunda allah ya bashi nasara a wannan kotu na koli cewa faɗan siyasa ba inda yake kai jiha baya kai jiha ga tudun na tsira saboda haka fadar siyasa ita ta haifar da a kusan <coughs> manya-manyan rashin ci gaba da muke fama da su a nan jihar adamawa saboda haka ba wai muna cewa in mun ce ba mu goyi bayan fadar siyasa kamar mun yadda cewa waɗanda suka ci amana ba a kyale su amma abin da muke gani cewa kar a ɗauka mulki wani abu ne na ɗaukar fansa domin yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka shi kansa mai girma gwamna ya tuna irin kici fifi da aka yi ta yi da shi na zuwa hannun hukumar nan da ke hana masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati abu ne wadda kowa ya san wannan saboda haka babban magana shine a fuskanci hidimar al'umma tunda allah madaukakin sarki ya ba da nasara daga kotun sauraron koke-koken zaɓe zuwa kotun ɗaukar ƙara har zuwa ta koli amma magana da cewa a yi faɗa ko a ɗauki fansa akan wane ko a farma wane ba zai taimaka ba kwarai da gaske ina fata mai girma gwamna zai ɗauki wannan shawara koma dai da menene yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya yayin da gwamnatin pdp ke ma sallamar wasu ma'aikata da gwamnatin bindo ta dauka a shekarar 2018 zuwa da 19 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria to madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko kwana da ake ciki a nan amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan dai muna kawo muku shirye-shiryen ne na musamman a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman. Dakarun Faransa za su ci gaba da kasancewa a kasashensu koko. Yaya kake kallon wannan lamari kuma idan muka gangaro kasa zuwa Najeriya inda gwamnatin Najeriya ta ce ita ma ta riga ta ci karfin masu 'yan kungiyar Boko Haram. Madalla. Wato eh, dama wato kun taba min inda yake min susa shi wannan shugaban ƙasa faransa mm. na ɗaya dai ya raina mutane martani ne zan so in maida mishi bisa ga irin ababen da ya faɗi mm. irin kalamomin maganar shi mm. ya raina mutane yasa ya raina mutane wato yaro ne wanda ya zamanto bai san tarihin ƙasa faranshi ba kakin ƙasa faranshi ta zan ƙasa faranshi ya tuna da cewa da annan ƙarƙashin kafafunsa bisa jinin ɗan afirka ne yake na yana tahiya mm. wanda suka yi suka tattakar da kansu domin ta kwato kanta a zamanin da yaƙi ya gama eh, ƙasar faransa da ƙasar jamus kowa ya sani ɗan ƙasar sahel kin nan da yake na yau yana musguna ma kun ji irin kalamun magana shi ta cewa da ma ba mu da ma imani ba mu da wani eh, eh, wani abu da za a faɗi haka mm. wato ya tuna cewa da 'yan caji da 'yan burkina faso da 'yan mali wato waɗanda ake cewa bambarawa da mosawa hmm. da 'yan cadi su ne waɗanda suka je suka kwato ƙasa faranshi ko kuma suka je suka zub da jininsu a ƙasa faranshi hmm. na ɗaya kenan na biyu ina son in kwatanta mishi cewa da a yau yanayin tsaro don ya ce wai waɗansu sun zo su sun mutu a nan nahiyar mu ta afirka cikin ƙasashen sahel wannan bashi ne suke biya yanayin tsaro kamar yadda kika faɗi hmm. a yau idan muka tsaya muka diba sosai sosai wato yanayin tsaro ba ki da wanda za a iya hutowa daga kasar waje ya zo ya tsare gidan wani mm. idan su ya zamanto sun zo su tanye mu ne wato abin da ya kamata shine cewa tunda najeriya ma ta hau ita ce ta ciyo kan yanayin harkar boko haram ko mm. abin da ya kamata shine cewa su ita ƙasa horon shi da sauran kasashen duniya waɗanda suke so su taimake mu don sun zo da sunan taimaka mm. haka suka faɗi idan suna so su taimake mu wato kayan aiki ne da tirenin ya kamata su bai wa tozawa mu tozawa mu ya zamanto su zo su za su yi yaƙi da ba amma su ba su zo su girke ba cikin kasashen mu ba goyon bayan zuwan su kenan su banna goyon basu zo goyon bayan su zo su girke cikin kasashen mu saboda mu lokacin da muka je muka tanye su kwato kasa horon shi ga ga eh, eh, eh, ake ce musu jamusawa mm. na Hitler mm. ai ba mu zauna can ba mm. kuma a zamanin su Amerikawa da ingilasawa suka zo suka kwato ƙasar horanshi abinda ake ce ma da harshen turancin horanshi barkama da normandy mm. ai ba su zamna ba suka girke cikin ƙasar horanshi mm. sun zo sun taimaka da aka kare suka koma ƙasashensu idan suna so su taimake mu abinda muke nema gare su shine cewa su ba mu kayan yaki na ɗaya kenan na biyu tunda su sun kure da su da amurka da duk wanda ya zama to kasashen eh, yammacin eh, duniya ne mm. wato su yi muna tareni wanda mu da kanmu ne za mu mu fuskanci wannan matsala da ta shahe mu kamar yadda najeriya ba tare da wa'ansu sun zo sun tamake su ba ta cewa da sun kawo da sojoji sun ajiye cikin kasar najeriya mm. mu mu fuskanci matsala haka abin da suka yi muna ta makamai ta wato rahoto da cewa da sirin 'yan ta'adda wanda annan yau ga matsa su ne kawai muke nema gare su mm. amma cewa da su zo su zauna a cikin kasashenmu idan aka kawo mana hari su ɗauki jiragensu su je cewa da za su je su yi kwarare alhali in aka je aka diba mutanen mu suke kashewa abin da aka yi shekaran jiya ne na haɗi na haɗi abin da aka yi shekaran jiya ne a shina godar wato cewa da jiragen su ne ma suka yi ɓanna a cikin mutanen namu 64 na haɗi a sani kurkuku yana so To ya kake kallon wannan lamari tunda abin ya ci ya cinyewa matsalar rashin tsaro a wannan yankin na Sahel duk da cewa ga dakarun kasashen yammaci suna nan sun girki a wayannan kasashen. Menene makasudin kin cinyewa ko kuma karewa na wannan yaki? Malama wannan zaman nasu cikin kasashen ba wani abu ne riba suke suke nan suke na nema. Ina shaida jama'a jama'a na sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan shine cewa da nan da cikin shekara arba'in da uku duniya gaba ɗanta za su shiga cikin matsalar ruwan sha alhali an je an dibo cewa da ƙasar sahel wato ruwa ne ɗimbin su tsarkakakki wa'anda ya zamanto gobe za su amfani duniya su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace to shi ne suke hange na ɗaya kenan na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu suna hangen wannan akwai uranium akwai eh, man fetur akwai zinari da sauransu duk abin da ya zamanto eh, wato abu ne na su mm. bugu da ƙari mahuta ita ce cewa ne sozawanmu su haɗa gwiwa burkina faso ne mali ne niger ne chad ne mauritania ne mm. senegal ne mm. tarihi ya nuna tarihi ya nuna a zamanin daular ghana da daular mali da daular sangwai muna zamna cikin zaman lafiya sosai sosai sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin larabawa suka zo suka sarwatsar da mu koyo muna iya haka in muka gama ƙarfi wato talaka da talaka in suka gama karhi za su yi karhin mai arziki. To farfesa ba na tare numfashinka ba idan muka dubi uh, bayanin da ka inda ka ce Afirka su suka taimaka wa kasar Faransa suka ce ta daga uh, 'yan uh, Jamus a shekarun baya. Ta yaya aka yi har muka kai wannan matsayin da muke yanzu mun lalace har sai an zo an yi haka kuma ga shugabannin kasashen bukatar da faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu su amince mata ni ban iya kewaye ba faɗi nake abin da yake faruwa mm. rashin adalci rashin iko na muhimmanci mm. rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya mm. shi ya kawo haka ma'ikantan ne namu na ɗaya tsoron faransa suke yi mm-hmm. na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa kare ga iko tsammani suke ƙasa faransa ita ta kawo su alhali kuma al'umma ta ƙasashen su ne suka kawo su bisa iko mm. wato ba abin da suke horga shine cewa da a musu juyin milki mm. yau idan aka damƙa ma zawon mu rundunar sojojin mu idan aka damƙa musu wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi wallahi wallahi wallahi wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama amma kamar yadda kwamin kuma ya haɗi ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu a'a 'yan ƙasa ne idan akwai wani taimako da za a zowa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su. to kuna sauraren shirye-shiryen musamman ne na sashen hausa na muryar amurka da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. To madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka nan Amurka. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman. Sunana Bahauddin Abbas Mashi, chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Magana ta farko akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi. Ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban. Da akwai tribal marks na mutane misali yanzu a ce ba fulatani yana da kalangu ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata ƙasa ko wani gari a gan shi da kalangu za a ce kai wannan ba in yamuri bane ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare bari da sauransu akwai marks na uku uku da sauransu na kowane suna da yanzu duk an saki wannan ɗaya kenan sai magana ta biyu da nake so in yi shine abin nan matakai hudu ne ya kamata matakan nan guda hudu suna da priority kowane yana da girman shi babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da aka yi wanda shi ne maudu'in da muke magana akai tunda wasu maganganu suna zuwa ana dan kaucewa kaɗan daga ciki babban magana shi ne ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da aka yi musamman na yara da aka yi dinnan magana ta farko shi ne kamar yadda duk mutane sun yi magana babban priority shi ne iyaye su ne number one na biyu su ne malamai me yasa malamai suka zama saboda malamai su ne ke tarbiyyar yara tun suna ƙanana su da nasu akan yadda za su tafi da al'amuransu na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki because authority ne a kanta ta san ya al'umma ta suke ya ya kamata ta gaidin nasu da sauransu sai na karshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community community suna da suna da rawar da za su taka a kan unguwarsu a da za ka ga cewa uba dan kana ko makwabci da sauran zai iya hukunta yaro in yayi wani abu zai iya ganin yaro ya fito ila karami ba wanda ke jiki gida a samu miki wani jiki amma yanzu abu ya lalace zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba so wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su iyaye malamai gwamnati da community to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura. Sunana Zainab Muhammad nanu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. da ta faɗaɗa wannan aiki na social worker ɗin nan tun da dama akwai ministry ɗin ta hana ɗaukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motan da ta amince da su sannan su wa'annan ma'aikata na social worker ɗin nan dama an riga an san su wanda dama tuntuni tun muna ƙanana ana kiransu malaman ɗa'a su wa'annan malaman da'a ɗin su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen anguwa da irin tarbiyyansu sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara a zube to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kudin da za su rinka biya to wannan kudin zai kasance gwamnati za ta samu kuɗaɗen shiga sannan kuma su iyaye za su kula da 'ya'yansu ta wajen haka tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka ɗauka sannan kuma shi zai iya ba da report kamar yadda shi ja da ya wani magana akan wata yarinya wani yarinyar da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikin su yadda ya kamata ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su ɗauke ta sai su sada ta ga su 'yan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwanni saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa wannan aikin social worker ɗin su ne watan malaman ɗa'a kenan sunana buhari Nusa, kumriya yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne misali a inda nake zaune a maraba a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar islamiyya karfe goma na safe kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar akwai wanda yake kula da su waɗannan yara in an zo da su su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu to me son kayan ka hausawa sun ce ya fi ka dabara a wannan ta sa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai yi ba haya ya fito yana fitowa kafin ya fito sai zai samu yaro ɗaya babu shi an ɗauke shi wannan yaro yaron makocina ne aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro akwai wani abu da yake faruwa ta bangaren su na jami'an tsaro don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani ya yi wa yarinyarsa 'yan shekara shida fyaɗe wannan yarinya shi ba wannan aboki na wata da yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fi na dubu ashirin ba ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira dubu hamsin wanda ƙarshe ma sai ce ice ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa bayan jarin da yake takama da shi yadda yake dan siyan kaya da shi ike siyowa ya siyar ya kai wa 'ya'yansa abin da za su ci wannan sun zo aifi wanda kes ɗin da yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu duk da yake eh na ɗan saukar da kan maudu'in da muke yi to ina tambaya ne ga shi to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba akwai mutane da dama wanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abun zai gagare su slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu akwai wani ba dole wai bawa din in the time bawa bane akwai kes da muka taba yi aka kama wata magajiya yar arewa ce center ce ita ne take recruiting house helps masu aiki za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan za a kawo su a aje su 2-3 years an juya kwakwalonsu a yin brainwashing dinsu a tuttura su su yi ta aiki gun mutane a nan abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing now back to the issue process da aka bi aka kama dinan kuma we can't compare wannan directly da yellow kaga na yellow shi directly da ita shaidu komai kowa na can wannan an kama wanda suka saya yaran akwai wanda suke da syndicate din wanda in ka je kai prosecuting wayan nan kadai a wayan nan kawai maganan zai kare in akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba don yadda shi ya fada da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din wanda aka ba izini wani shi ya ce dubu ɗari biyu ake sa ya kawo kowane yaro kaga akwai wanda shi kuma miliyon ɗaya za a bashi ya kawo yaron nan cikin miliyon daya ba wannan ɗari biyu so traces din ne it's quite long ba a take ba ne za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kare an bar kes kesin kenan dole a yi digin it might take some time amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue don 80% abin da ake sakewa yanzu ba ma gaskiya ba duk abin da aka ji a tura wani yana zaune a kauye a can dama turu bai ma san me ake ciki a onitsha ba yana da phone duk abin da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce ba za a verify ba ba za a recasting ba haka muke fama da su Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta. Sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyin na ke muku bankwana da fatan a kasance lafiya.